sauraro Assalamu alaikum. Sannan mu da sake saduwa a cikin shirin tambaya da amsa tare da abokin ku Michael Kudisin daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Tambaya da amsa shiri ne da ke amsa tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana. Yake kuma zuwa muku duk mako a lokaci irin wannan. A cikin shirin namu na wannan mako za mu kawo muku tarihin shahararren mawakin nan na kasar tangale a jihar Gomben Najeriya wato Lambala Wali. Sai ku biyo mu. Madalla, a yau ina so ku bani tarihin mutumin nan Michel Lotito wanda aka ce yana cin karfe kamar abinci. Shin da gaske ne yana cin karfe? Kuma da gaske ya cinye jirgin sama guda da wasu kekuna? Ya matsayin wannan abin a likitanci. Tambaya ce daga Sa'idu Abdullahi da maturu daga jihar Yobe, Najeriya. Ba game da wannan tambayar abokiyar aiki Azima Bashir Aminu ta binciko kuma lalle wannan mutumin ya taba wanzuwa a doron duniya. Azima Jamuji. To wato shi Michael lotito ai ba kaɗai ƙarfi yake ci ba. Duk wani nau'in abu da mutum koma dabba baya iya ci yana cin shi a matsayin abinci. Kuma wannan abu na da nasaba ne da wata cuta da ke damun da ake kira pika. ita kuma wannan cuta na da alaka da matsala ta kwakwalwa wadda ke sa mutane cin abin da baya ciwuwa kuma ta fi faruwa ne akan ƙananan yara ko da yake wasu kan girma da ita kamar da shi latitan to kamar yadda aka nemi tarihin shi wannan mutum da ake kira michael lotito ko kuma inkiyarsa malam cinyedu an haife shi ne a ranar sha biyar ga watan yunin hamsin. a ƙauyen na grenoble da ke ƙasar faransa kuma ya yi ƙaurin suna ne saboda wannan ɗabi'a tashi ta cin ƙarfe da sauran abubuwan da ba sa ciwuwa inda daga bisani ya fara harkar barkwanci kuma ya matukar shahara a wannan fage tun daga shekaru tara da haihuwa ne lotito ya fara cin karfi amma sai yana shekaru goma sha uku ne wannan ɗabi'a tasa ta ciye-ciyen komai ta bayyana ga duniya daga nan ne fai fara shiga gasa sannan a hankali har zuwa matakin duniya cin abubuwan da ba sa ciwa ba sa hana lotito iya cin abincin da kowane mutum ke ci domin kuwa yana cin kowane nau'in abinci kamar mutane amma dai ya fi samun nishaɗi idan yana cin karafa da sauran abubuwa marasa ciwuwa sai dai shi wannan cinye duɗin baya iya cin nau'ikan abubuwa masu laushi ko kuma ruwarwa kamar irin madara ko ayaba da sauransu waɗanda ke sa shi ciwon ciki a duk lokacin da ya ci su To ba kaɗai ƙarafa da kwalabe ba, Leutito yakan kuma sha mayikan da ba na sha ba kamar irin fetur da dizil da sauransu waɗanda yake kurɓa kamar lamurje. kamar dai yadda ake gatsar shayi da burodi lutito na gutsirar ƙarfi zai kuma kurɓi fetur ko dizil wanda ya ce ta haka ne yake jin daɗi a cikinsa fitattun abubuwan da lotito ya cinye da suka ja hankalin duniya har suka kai shiga shiga kundin tarihi na duniya wato guinness book of record akwai jirgin shelkwafta kirar kasna 150 da ya cinye daga shekarar 1978 zuwa 1980 a tsawon lokacin da ya shafi yana cin karafa da kwalabe da katako dai michael lotito bai taba rashin lafiya sanadiyar wannan ciye-ciye ba kuma likitoci sun tabbatar da cewa yana da wani nau'in hanji inji da ke baiwa karafan damar kewayawa a cikinsu ba tare da cutarwa ba haka zalika suna iya narkewa kamar yadda abinci ke narkewa a cikin kowa To a jerin abubuwan da wannan ɗan taliki ya cinye a tsawon rayuwarsa akwai jirgin shalkwafta kamar yadda muka ambata a baya sai kekunan hawa goma sha takwas kana talabijin guda bakwai da kuma fitilar alfarma ta kawata ɗaki da ake kira chandelier guda shida ya kuma cinye setin gado guda biyu sai kwandon siyayya irin na tura wannan guda goma sha biyar sai wani nau'in gadon ƙasaita guda kana kwamfuta guda da mar arba'in kofa 42 sai sasari mai tsawon mita 500 da sauran abubuwa da dama shi dai wannan maluki mikel tito ya mutu a shekarar 2007 yana da shekaru 57 a duniya kuma ya mutu mutuwa irin ta yau da kullum wato ba tare da wata cuta mai alaƙa da ciye-ciyensa ba to a gaishe ki azima A game da wannan tambayar har ila yau ga tattaunawar wakilinmu na Kaduna Aminu Sani Sadu da likita Dr. Shehu Abdulmumin Makarfi. Idan aka ce ɗan Adam ya ci ƙarfi, shi ɗan Adam an halicce shi domin ya ci abinci ne. Shi yasa duka sassan jikin shi an kafa na'urori daga wurare daban-daban don su sarrafa abin da ya ci. Idan ka ci abinci tun daga baki akwai sanadarai waɗanda za su suke kokarin su gyara abincin domin a na'ura ta gaba ta samu sauƙin kuma ita ma yin aiki a kansa domin amfani cikin ɗan adam tun daga kan baki har zuwa hanji zuwa uwa hanji da tumbi da sauransu so yanayin da za a ce ɗan adam ya ci ƙarfe wani yanayi ne wanda ke ba a saba da shi ba yanayi ne wanda ke yana buƙatar zurfin bincike da tunani a kansa saboda haka idan aka ce wani ya ci ƙarfe abu ne wanda yake kaman kalubale ga duniyar kimiyya kuma tun an fara samun wannan bayani to babu shakka ya kamata a ci a fara bincike akan wannan al'amari don a samu da ke ciki karfe da muka sani dai shine ba shi da wani muhalli da za a aiwata na'urar a cikin dan adam za ta iya sarrafa karfe a yanzu matsayin shi na karfe sai dai shawarar da muke badawa shine mu mun san cewa karfe maimakon ya amfana cikin dan adam ma sai dai ya cutar don ba za a iya sarrafa shi a cikin dan adam ba to ya danganta ga inda aka same shi inda ya zauna zai iya yin illa kuma illa za ta iya nunawa ki a bayyane jikin dan adam inda aka samu karfin nan maganan wani ya ci karfi kuma a ce an samu wani tasiri to har yanzu a kimiyyance dai babu wani tasiri sai dai illa zai iya haifarwa duk inda ƙarfin samu kansa musamman ma in karfin yana tattare da su cuta misali kamar kwan cuta na tetanus wanda yake ana samun sa a ƙarafa Ah, da kuma cutuka da za su iya biyo ainihin kamar bacteria da abubuwa sauransu so muna ganin ma sai dai a samu illa mai kuwa amfani a kansa to dakta ganin cewa wannan mutum ya cinye wani jirgi da kuma wasu kuna sama da arba'in za a iya cewa kenan ah, cikin nashi ya saba da karafa ba su yi mai illa ba kenan ko kuma yana da wasu sinadarai kenan da suka iya sarrafa karafan suka koma ah, ba su mai illa ba jikin mutum wani lokaci kan zama kamar kwamfuta akwai sabuwan da za ka iya ino eh, shigar da sun jikinka kuma a hankali su saba da cikin. domin ko a nan ma akwai wani yaro wanda ya saba da fetur yake sha kamar mota kuma fetur ɗin bai mai komai yana nan a nan ɗan ka gani wani abu ne wani ba a saba ganin sa ba ba a saba da abin nan shi ba shi yanzu da ka bashi abinci gara ka bashi fetur ya shaƙa kuma ya sha to haka aka ce ga wani ya samu yana shan yana cin karfe to kaga shi ma sai a bincika a ga wato mai ke faruwa so wannan dai kamar wani kalubale ne ga duniyar kimiyya domin a bincika a ganta bangaren health da sauransu amma dai ɗabi'ance da kuma a ainihin a ilimance sai mu ce babu wani na'ura da muke cin waje za ta isa rafa karfi a jikin ɗan adam a dai yanzu dakta ganin ka ce babu wata na'ura to wace illa ce yake tattare da cin karafa da sauran karfi a jikin dan adam illa na farko shine dai na farko ka ci abin da ba zai maka amfani ba kuma zai je shiga wato wani abu da nake wa kaman bako ko bako da ba za a sarrafa shi ba so illa shine zai iya zuwa ya hana wata na'ura aiki da ya kamata ta yi domin jiki ya ci gaba da abin da ke ciwo akwai za a samu illa misali ya je ya tokar hanyar numfashi kaga za a samu illa na shin numfashi kuma wani zai iya kawo na kuma zai iya jan ainihin a har ma rai yana zuwa je toshe hanyar ma hanjin misali kaga duk abincin da aka ci zai ma an toshe wurin kuma kaga za a yi samun matsaloli ko kuma ya je ya kakare a can wajen a uwa hanci na maga zai hana ainihin bayan gida da sauransu to kaga illolin suna da yawa ya danganta ga inda karfen ya zauna amma har wannan aka ce ya ci karfe kuma yana ci gaba da rayuwa to kaga abun ya kamata a fara bincike akan shi domin a san hakika lafiya a bari ritawa a lafiya a bar alkintawa rayuwa a bari ritawa lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka ko babu lafiya ka zama ba shakka amina ladan halin waka lafiya a bari ritawa ce Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko mana da tambaya ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ka. Sai kuma wannan tambayar da ta fito daga Bala Sale da ke Jabi Abuja a Najeriya. Inda yake cewa shin shahararren mawakin na kasar Tangali a jihar Kwamfan Najeriya Lambalawali yana nan kuwa? Ya kuma bukaci tarihinsa. To Murtala Hussaini da ke Bauchi Road a Jos ta jihar Plateau a Najeriya ya yi makamancin wannan tambayar. Wakilinmu na Bauchi a Najeriya Ibrahim Malam Goje ya yi balago har ƙasar Tangale kuma an yi sa'a ya yi tuwo zali da lambar wali a ƙauyen sannan Ponshiya da ke gundumar Kalmai a ƙaramar hukumar Billiri ta jihar Gombe. Ga yadda firarsu ta kaya. Sashin Hausa na Radio France International na farin cikin ganawa da Baba Lambalawali, shahararren mawaki da ka yi suna uh, musamman a jihohin arewacin nigeria uh, tun daga shekarun 1970 har zuwa wato wajejen 1990 to ba lambalawali bala sashen hausa na radio france na murna da farin cikin haduwa da kai a yau na farko mu fara da tarihin kashin wane ne lambalawali. <coughs> ni ne lambala wali idan aka tasan ma sanin abubuwoyin da na fara yi na fara yi ko kuwa inda inda aka haife ni da shekaru na, da kuma yanayin yadda na fara wake na fara kiɗa da waƙa to waɗannan akwai su akwai su kaɗan to na farko daga za ka iya gaya mana daga yaushe ne a eh, shekaran aihuwanka shekaran aihuwana shekarun ka nawa yanzu a duniya to yanzu dai a dubu ɗaya da dari tara da arba'in da hudu shekarar da aka haife ka kenan eh an haife ka a wani gari ne to an haife ni a garin da ana kira sunan lakelembu a cikin karamar hukuma da jihar ina a na tangale na bil, tangale billiri a jihar gombe kenan a jihar gombe shekarun da eh, inda aka haife ni kenan to bayan ka ba mu tarihin tasowarka eh, da irin abubuwan da ka yi a rayuwa har zuwa lokacin da ka fara waka oh. lokacin da na fara waka tun na na shiga makaranta firamare kenan ba mm. yawuwa. dubu ɗaya da dari tara da hamsin da hudu ne mm-hmm. sannan kuma waka lokacin da na fara waka to a dubu ɗaya da dari tara da da menene ya shigo da kai waka shin ka gada ne ko kuma ka gani ne wasu wani yanayi yi ya baka ya burge ya baka sha'awa har ka shigo ka fara wannan kiɗa da waka a'a tun can mahaifina da kuma makwabtansu makwabtan shi to su maharba ne to a lokacin suna tare da garaya to idan muka dawo a yawo nakan yi sha'awan sai in ɗauki garayan na kiɗa na dan zagwalgulewa irin na maharba mm. to ina cikin makaranta to a lokacin da na bar makaranta shekaran da na bar makaranta 1958 lokacin da ka gama makaranta kenan eh na gama firamare to a lokacin da nake cikin firamare to har ina dan taba waka da yare da yarenmu mm. tangale da yaren tangale yawwa to sannan idan ana hidima a ƙauyukanmu to mukan tafi a cikin a a a mu samare to na je na dan na fara waƙan to sai suna sha'awa to sai har abun ya aka fara nema na a hidima irin na e, e, e, wasa a biki yauwa to nakan tafi sai mu yi dan hiran to da na gama makarantar to a, lokacin da muka je muka muka iyo gwadawa a kufayi a billiri kenan na na shigan aji biyar shine garayan ta bani lokacin har saurari su eh, menene menene menene kaman a zo in sami san nombobin da na ɗauka a inda na yi gwadawan to ban samu na na mai da hankali ba to sai garayan ta kama ni to muka yi ta zuwa bukukuwa muka yi ta zuwa bukukuwa to to bari mu zo ga batun bangaren shigowar ka waka shin ya da wace waka ka fara saboda na san akwai wakokinka fitattu musamman kamar na ƙwaya da kuma na matasa Ah, da wadda ka yi a kan zaman lafiya da sauransu dai eh. amma da wacce ka fara a cikin waƙoƙinka na farko dai wakar kwaya wakan kwaya kwaya ta riga ta narke ba wata magani sai allan nan to a lokacin na tafi na yi ta a kaduna a 69 1969 yawwa a kaduna a gidan rediyon kaduna to daga nan tafiya sai ta kama to har zuwa lokacin da eh, aka, fito da batun a eh, batun siyasa mm. to a lokacin da su sardauna suke suke mulki ciki suke mulki to lokacin a nefo da kuma eh, npc npc yawwa to to amma eh, eh, ita wakar kwaya din Eh. me yasa ka yi wannan waka ta kwaya a lokacin ana matasa suna shan kwaya ne ko kuma gwamnati ce ta sa ka yi waka don a faɗakar da mutane kai wato a lokacin maganan kwaya bata tashi har tana damun mutane damun matasa ba to allah ne kawai ya jefa mini kawai na samu na yi wannan waka yanzu misali za ka iya taba mana ita wannan waka ta kwaya to kamar da baki ko kuwa da kayan kiɗa Gara na kusa yanzu yana kusa Gaban taron Allah gatan maraya, da mashinge Allah shi ne wanko. Kwaya ta riga ta narke ba wata makani sai Allah. Kwaya ta riga ta narke ba wata ka hanganin matar aure ya da daku saboda karuwe mun duba ka hanganin matar aure ya da daku saboda karuwe karuwe sun duka samani san wiwi da kwaya samani samari san wiwi na kwaya san da kwaya sun dauga gaye ni madalla a gai da lambalawali ba shi kenan ba za mu ci gaba da wannan hira a shirin mu na gaba da yardar mai duka yanzu a madadin injiniyan mu hassan alhassan suleja da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael Kudasin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai